وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في bayan haka muna mana barka da wannan yini mai albarka yini na azumi azumi kuma na ramadan mai albarka wanda muna godiya ga Allah ya sake kaddaran mu a wannan wato majalisi mai albarka domin ci gaba da karatunmu a littafinsa mai girma ƙur'ani kenan karatu da wato bayani da ya shafi abin da ayoyi suka kunsa wanda muke roƙon Allah ya muna taimako a cikin duk abin da za mu karanta mu karanta daidai kuma fassara mu fassara ta daidai gwargwadon fahimtar malamai kuma ya taimake mu wajen aiki da dukkan abin da muka ji ba sauraro ba ba karatun ba aiki shine mafi muhimmanci Dukkan mutumin da ya saurari ƙorani ya ji abin da aka ce ya bari ya ji abin da aka ce ya aikata ya zama hujja a gare shi don ƙorani hujja laka au alaika. zama hujjanka ne ko kuma hujja a kanka yana zama hujja a kan mutum ne lokacin da mutum ya ji ya aiki da shi to sai zama hujja a kansa amma kuma zai zama mutum yana da hujja dalilan da zai tsaya da su gaban Allah lokacin da ya ji abin da aka fada ya aiki da shi sai zama yana da hujja a gare shi don haka muna roƙon Allah ya sa duk abin da muka karanta ya bamu a daman aiki da shi ya zama muna da hujja a gare mu ba kuma hujja a kanmu ba don haka yau biyu kenan ga watan Ramadan wanda hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da shida bakwai ko shida bakwai ko to bakwai ga watan biyar miladiya 2019 wanda karin wanta muna karatu ne a wannan masallaci mai albarka na duriyar sunna ga waɗanda ke garin maiduguri sun san duriyar sunna wanda ke anguwar hausari masallaci ne da ke anguwar hausari ba wanda bai sani ba insha Allah wanda kuma ba maiduguri suke ba suna wasu garuruwa to muna karatun ne a borno state maiduguri anguwar da ake karatun hausari masallacin da ake karatun duriyar suna wanda muna roƙon Allah Allah ya taimake mu yau inda za mu karanta aya ta biyu amma kafin aya ta biyu din ko aya ta ɗaya ta uku ko kafin aya ta uku malam zai ɗan maimaita mana eh, aya ta biyu za mu karanta kafin aya ta biyu malam zai maimaita mana ayan farkon nan ko aya ta farko akwai karin bayani ko kuma ragowar bayani da kuma insha Allah za mu karasa bayani akan insha Allah aya ta farko kafin aya ta biyu أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا نعم abin da ya gabata a jiya wannan ayar muka karanta insha Allah muka yi bayani sa iya gwargwado wanda muna fatan mun fahimci abin da ake nufi abin da Allah ke nufi da mu wajen kiran mu ya ayyuhan nasu ya ku mutane bayani ya gabata me ake nufi da nasu ana jama'a gaba daya annas kuma ya shafi muminai da wanda ba muminai ba musulmi da wanda ba musulmi ba gaba daya bayani ya gabata ana Allah na kiran dukkan mutane ne wato da su ji tsoron Allah rabbakum mana ubangijinku Allah ne ubangiji rab shi ne wanda ya halitta ya halitta duk wanda ya halitta don haka yake kiran suna da sunansa ar-rabb shine mana alhamdulillahi rabbil alamin ne wato ubangijin halitta gaba ɗaya Allah ya ce a ji tsoron sa alladhi khalaqakum wanda ya halice ku ya halice ni ya halici dukkan wani halitta musamman ma ku annas banda sauran halitta Allah na kiran masu hankali ne ku ya nasu ku ji tsoron Allah sauran waɗanda ba masu hankali ba Allah ya kaddara su bauta kuma suna tsoron Allah wajen bauta suna bauta wa Allah fiye da mu zuwa su da dukkan wasu abubuwan da muke gani amma mutum da aljanu su ne masu kangarewa masu taurin kai shi yasa yawanci ake ta aiko ko aka aiko da manzanni da sauransu ba a yi ko a dabbobi ba saboda wannan duk gaba da an halice su ne da su za su yi biyayya a su kenan amma mutum kangararren wato halitta ne da aljanu shi yasa aka turo muna annabawa suna isar da wa'annan sakonni sai Allah ya ce ya ayyuhan nas ku mutane ku ji sauran Allah da ya halice ku min nafsin wahida nafsin wahida mun ji me ake nufi da nafsin wahida a darasin jiya shine annabi Adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha ya halice kuma wato matansa a gare shi shi annabi adam kenan shi ma bayani ya gabata ta yaya aka farar da halittar wa batta ma rijalan kathira Allah kuma ya haɗiya da tsakanin su aka samu mana rijal mazaje mutane kenan ta bangaren mazaje masu yawa wa nisa'a da kuma mata masu yawa sai Allah ya sake maimaita at-taqwa yace wa taqullaha allazi tasaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah da kuke roƙonsa wato da shi mana kuke hada ɗan uwanku da shi cewa don Allah don Allah ka min kaza don Allah ina bukatar kaza wal arham ku ji tsoron Allah wajen kar ku yanke zumuncin da kuke Allah ya ce a sadar da shi inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah ya kasance raqib mai kiyaye ayyukan ku ne mai gano ayyukan ku ne duk bayanai sun gabata a wannan muka zo bayani wato kafin mu karasa bayani a wannan gabobin sai lokaci yayi inda muka ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bi wal arham mun ji bayanin me yake nufi da tasaaluna bihi wal arham ku yi tsoron Allah da wato kuke rokonsa da shi kuke hada junanku da shi wal arham kuma ku ji tsoron yanke zumunci to arham din ne ya kamata mu san me ake nufi da arham shine ba mu bayani akai ba don akwai maganganu da yawa a kai wanda ya kamata mu gano irin wannan saboda muna ainihin cikin irin waɗannan abubuwan don haka maganin da aka yi wa wayancan na farko da umarnin da aka yi musu ya shafe mu don haka sai mu ji me ake nufi da arham mu ma sai mu ainihin kiyaye wannan zumunci domin kar mu yanke shi kuma mu samu matsala a wajen Allah subhanahu wataala hadisai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam) wajen wannan arham da ake nufi in an ce arham shine sadar da zumunci wani irin zumunci zumunci na nan iri-iri wanda zumunci halitta ne daga cikin halittun Allah zumunci da muke gani din abin da yasa ya zama halitta daga cikin halittun Allah idan mun karanta hadisin da zamu karanta za mu ji abin da zumunci da kansa ya nema zumunci yayi magana da Allah ya nemi irin wasu abubuwa aka Allah kuma ya bashi ta yadda dukkan wani wanda bai zartar da wannan abin ba zai kasance cikin wato ya shiga babban laifi ko kuma zai kasance mai yiwuwa a cikin azaba mai radadi Allah kiyaye Imam al-Bukhari rawata hadisi daga Aisha Allah ya dade ita tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ar-rahimu mu'allaqun bil arsh wato zumunci ya rataye ga al-arshin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya rataye da Allah ta kul sai zumunci yace man wasalani wasalahullah ya Allah ina roƙonka duk wanda ya sadar da ni ya Allah ka sadar da shi man wasalani wasalahullah wanda ya sadar da ni Allah zai sadar da shi wa man qata'ani qata'ahullah wanda ya yanke ni Allah zai yanke shi zumunci da kansa ya roki Allah akan ya bashi dama Allah ya hukunta dukkan wanda ya yanke shi ya yanke zumunci za mu zo mu ji ya ake yanke zumunci kuma ya ake yin zumunci wani hadisin kuma na Aisha radiyallahu hadi ta ce, Allah sun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahimu shidnatu wato yanke zumunci kamar jijiya ce na itace jijiya wanda baya rabuwa da itace haka zumunci yake wato duk wanda ya kokarin yanke jijiyan itace mana ya kashe itacen kenan gaba daya don haka zumunci jijiya ne daga cikin wato jijiya faman wasalaha duk wanda ya kokarin sadar da jijiyan ga itace din menene sadarwa ya kokarin zuba ruwa ya kokarin kula da duk abin da zai kawo cikas ga wannan jijiya duk wanda ya sadar da wannan zumunci wasalatullah wato sai Allah wasalahullah sai Allah ya sadar da shi wa man qata'aha duk wanda ya yanke wannan zumunci qata'ahullah sai Allah ya yanke shi wannan wato zumunci ya ne haka a hadisin bukhari wato wanda Aisha radhiyallahu anha ta rawaito sai kuma hadisin muslim imam muslim ya fitar da hadisi radiyallahu anhu yace wato ita aisha aidan tace annar rahma akhasat baka bi ka'imat al-arsh lalle zumunci wato akhazat tarike wato gwafana na arsh mana abin da ya rike al sai zumunci ya ya rike wannan abin wato ainihin ka'ima an ce ka'ima sune abin da suke rike da abu sai zumunci ya je ya kama wannan yana kamawa sai ya roki Allah cewa ya Allah ka sadar da wanda ya sadar da ni ka yanke wanda ya sadar ya yanke ni Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu yace annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah ya ce yaqulu Allah ta'ala manzo Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ce ana rahmanu ni ar-rahman ni ne mai rahma wa hiya rahimu ita kuma zumunci ana ce mata ar-rahim sadarwa sadar zumunci sai ce asfaktus mi ismuha minismi. Allah ya ce na tsago suna sunan ainihin zumunci daga sunana arrahimu arrahman don haka kenan saboda wannan girma faman wasalaha sai Allah ya ce duk wanda ya sadar da ita zumunci wasalahullah Allah sai ya sadar da shi wa man qata'aha duk wanda ya ainihin wato yanke zumunci qata'ahullah Allah sai ya yanke shi wannan kuma wato ashabu sunan suka rawaita hadisi hadisi kuma na gaba shine hadisi abdullahi eh, abu hurairah radiyallahu anhu wanda malamai su yi magana akai sai kuma hadisin anas bin malik radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna sadaqata lalle sadaka da muke gani din nan wasilatul rahim da kuma silatul rahim sadar da zumunci yazidullahu bihima fil umr Allah yana kara wato shekaru da su idan Allah ya kaddara shekarunka kaza ne idan kana yawaita sadaka kana yawaita sadar da zumunci sai Allah ya kara maka shekaru akan shekarunka malamai suka tattauna wajen waɗannan shekaru suka ce ya abin zai kasance bayan kowane mutum na da ajalinsa musamman a wajen Allah ba wanda zai wuce lokacinsa ta yaya kuma Allah zai kara malamai suka ce wannan abu ne mai sauki a wajen Allah tunda Allah a Qur'anin yace yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ilmul kitab Allah shi ne zai goge abin da ya ga dama kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama a wajen shi ne ummul kitab yake ma'ana lawul mahfuz a cikin lawul mahfuz ne aka kaddara komai to a wajen Allah ne kuma da umarninsa ne lawul mahfuz ke tabbace kuma da umarninsa ne aka rubuta duk abin da aka rubuta a lawul mahfuz in ya ga dama sai ya sa a goge wani abin da zai goge za a goge saboda ganin damarsa da ya isa da cancansansa da buwayarsa da shi ne mai iko mai tabbatar da abin da ya ga dama da kuma ya bar abin da ya ga dama lokacin da ya ga dama to sai suka ce zai yi a haka saboda Allah shi ke da wannan iko ya kara ma mutum shekaru akan shekarunsa saboda manya manya aiki guda biyu yawaita sadaka da kuma sadar da zumunci wasu malaman suka ce a'a za a bar shekarunsa yadda yake yadda suke ne in an masa shekaru talatin ne ko shekaru hamsin ko shekaru ɗari za a bar su yadda suke amma kuma sai Allah ya sa albarka a cikin wannan shekaru sai ya ji kamar ya rayu duniya shekara dubu alhali shekarunsa kaɗan saboda albarka menene albarkar rayuwa mutum ya dinga jin baya da matsala da kowa kuma zuciyarsa tana da lafiyayyen zuciya ce ba ta ainihin hangen na wani ba ta hasada ba ta kyashi ita lafiyayya ne kowane lokaci suna son alkhairi wannan shine lafiyayyar zuciya kuma shine lafiya ga dan adam idan mutum na da irin wannan zuciya to gangan jikinsa ma ya huta shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fi jasadi mudga idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasadat jasad kullu don haka malamai suka ce za iya barin haka ko kuma dai za iya karawa don haka shi wato ruwa shi mai rauta hadisi Anas bin Malik yace man Allah subhanahu wataala yace wato arrahim din nan da sadaka suna ka Allah yana kara wato shekaru da su wa yadfa bihima maita as-su yana kuma tunkuɗe mummunan mutuwa idan mutum ya zo mutuwa sai ya kyakkyawan mutuwa kyakkyawan cikawa mutuwa iri biyu ne akwai mummunan mutuwa akwai kyakkyawan mutuwa mutuwan da mutum zai ji wahalan mutuwa in ya zo kuma da ba zai iya kalmar shahada ba yayi wani irin walakantuwa a wajen mutuwarsa to in yana sadaka yana sadar da zumunci Allah sai ya taimake shi idan ya zo mutuwa za a same shi a mace amma kamar bacci yake da a samu gawarsa wato lafiyayyen gawa bai lalace ba bai walakance ba wannan shine ainihin abin da wato sadar da zumunci ke gadarwa da kuma sadaka ke gadarwa sai kuma Allah ya ce wa yadfa annabi ya ce wa yadfa Allahu bihim bihima al-mahzur wal makruh da su ne kuma Allah yake tunkuɗe dukkan wani mahzur abin da yake ba kyau wal makruh da kuma mummunan abu da su ne Allah ke turewa mutum su da haka ya amma sadar da zumunci ba karamin alheri bane sannan sadaka kuma ba karamin daraja bane ga mai yin ta ruwayar bukhari daga kuma abu ya ce, inna allaha khalaqal halka lalle allah ya halicci ya halicci halittu idza faza iz faza min khalqihi hatta hatta idza faraga min khalqihi har sai lokacin da ya gama rawato halittunsa gaba daya qalatur rahim daga cikin halittunsa sai ainihin wato zumunci zumunci yace hada maqamul a'iz billahi min al-qati'a yace wannan matsayin shine matsayin wanda ke tsari ga Allah yake neman tsari ga Allah daga yanke zumunci wannan makorin nan wannan matsayin Allah ya mutum kenan yake tambayar Allah zumunci sai Allah ya ce na'am eh zumunci haka ne duk wanda ainihin yake neman tsari da yanke zumunci lalle ga babban matsayinsa aka nuna mu zumunci babban matsayin wanda yake tsoron yanke zumunci sai Allah ya ce eh wannan shine matsayin wanda baya yake zumunci sai Allah ya tambaye zumunci ya yace ama tardaina shin ba za ki yadda ba an aslaman wasalaki in sadar da wanda ya sadar da ki wa aqta'a man qata'aki in kuma yanke ga wanda ya yanke ki fa qala sai zumunci ce bala ya rab eh ina so ya Allah a take zumunci ce ko ya ce ina so qala sai Allah ya ce fa huwa laki to an baki wannan duk wanda ya yanke zumunci Allah zai yanke shi to malamai suka ce wani irin yankewa wato yankewa ta hakika ko kuma yankewa ta ma'anawi muna da bayani guda biyu akwai hakikanin abu akwai ma'anan abu ma'ana ma'anansa shine ba zahirin abin ke faruwa ba amma wani abu ne ke faruwa maimakon haka ai mun san Allah subhanahu wataala yana rahma ga bayinsa yana ainihin ɗaukaka darajar bayinsa yana taimaka mu bayinsa to duk wanda ya yanke zumunci sai Allah ya yanke rahmansa ga bayinsa shine ma'anan yankewa din ya yanke taimakonsa ga bayinsa ya yanke alkhairinsa ga bayansa gaba daya shine malan duk wanda ya yanke ni wato wanda ya yanke ki zan yanke shi kin yadda sai gudunci tace na yadda ya Allah kai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yace da ya kawo hadisi yace iqra'u in shi'tum ku karanta wannan ayan ku ga ainihin hukuncin da ke cikin wannan sai Allah ya ce annabi ce fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum shin za ku ji dadi ne bayan kun yi barna abin kasa sannan ku dinga yanke zumuncin to kun ga wannan wato babban ainihin barna ne yanke zumunci hadisi ya tabbata kuma abu hurairar radiyallahu anhu yace qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu duk wanda ya kasance ya imani ga Allah da ranar tashin kiyama ya sadar da zumuncinsa ashe kenan imani da Allah da tashin kiyama shi ke sa mai imani da Allah ya yi imani da Allah da tashin kiyama lalle shi ke kawo ya dinga sadar da zumunci sai kuma hadisi na zubair bin Mut'im radiyallahu anhu yace kala, wato manzon Allah yace la yadkhul aljannata alqati wanda ke yanke zumunci baya shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba wani irin shiga saboda wannan aiki ne ya Allah annabi ba za shiga aljanna ba dai wannan aiki ya kai a ce mutum ba zai shiga aljanna ba saboda girman sa amma wani irin shiga aljanna shiga aljanna ba a farko farko ba ba mamaki zai zama wanda suka yi lacin shiga aljanna wanda kuma bai shiga aljanna ba gida biyu ne a lahira ba ta uku ba inda za a saya bayan an shiga aljanna gaba daya ba wani wanda zai rage sai wuta to wuta da aljanna su ne gaba ɗaya daga an gama komai da komai a wannan farfajiyar hisabi ɗin za lalata komai dabbobi ma gaba ɗaya ba za su rayu wani ko duk da suna nan da dukkan wani abin da aka halarto da shi a wajen ba zai rayu ba dabbobi za ce kun kono turaban ku zamo kasa shikenan sun zamo kasa wani irin kasa Allah shi kaɗai ya sani ya za yi da kasan Allah ya sani ina za kai kasan Allah ya sani sai kuma yan aljanna duk gaba ɗaya su shiga kowa zai shiga aljanna na karshen aljanna gaba ɗaya zai shiga ya saura wato yan wuta yan wuta ma duk su shiga har wanda yake musulmai ne wanda su ma sun shiga wuta kowa zai shiga wuta ba kowa a wannan wajen shine abin da ake nufi ma'ana mutum ba zai shiga aljanna ba a farko ba to kuma duk wanda bai shiga aljanna a karon farko ba iya shiga wuta gwargwadon laifinsa gwargwadon jimawansa a wuta to yankewan zumunci ba san irin girman laifinsa ba ga hasina har al'arshi daidai wajen al'arshi wannan zumunci ya roki Allah kuma Allah da kansa ya ba zumunci umarni ya ansa bukata Allah ya nemi zumunci ya ansa ya ansa lalle wannan akwai girman laifi da haka ba a san ainihin adadin azabin da zai wa mutum ba idan bai shiga aljanna bai shiga wata Allah kiyaye don haka sai ainihin wato yace ba zai shiga aljanna ba wanda ainihin yake yanke zumunci wannan wato zumunci kenan a takaice hadisan suna da yawa za mu takaita a nan to malamai kuma suka yi bayani menene ake yankewa ake nufi da yanke zumunci me ake nufi da sadar da zumunci shi aka samu wani babban malami mai suna ibn abi jamra yace ta kona silatul rahim sadar da zumunci din na kasancewa bil mal wajen kuɗi za ka iya ba mutum kuɗi kullum ka ganshi ka je ka bashi kuɗi ka bashi kuɗi kullum ko kuma ka sa ka ce ya zo ya dinga karɓan kuɗi a wajenka wannan yana daga cikin sadar da zumunci yace wa bil aun sadar da zumunci kuma wajen taimakon mutum taimakonsa akan duk abin da yake bukatar taimako ma'ana ka ta zumunci ko da so dai ne yana cikin wani hali yana bukatar taimako na gaske na karshe sai kai kokari ka taimaka masa ma'ana ka ka da zumunci a wannan zaka shiga cikin wannan ladan alal haji ma'ana yana bukata ke. wa bi daf'i daraw wato sadar da zumunci yana kasancewa dan wato ture mutum cuta tun kuje cuta idan mutum cuta za ta same shi ko za a cutar da shi mutum ya yi kokarin kare shi daga barin wannan cuta wannan ma yana daga cikin wato sadar da zumunci wa bi talaqatil wajh haka kuma sakin fuska ga dukkan kaga wani dan uwa musulmi ka sake masa fuska assalamu alaikum a gaisa sunnan ku gaisa ku yi murna kaga dan uwan ka musulmi wannan ma shi idan ibnu abu jarma jamra yace yana daga cikin sadar da zumunci yace kuma wa bi du'a haka addu'a da zaka yi wa dan uwan ka musulmi yana da rai ko baya da rai yana kusa ko baya kusa ka tura shi ka sa shi cikin addu'anka kamar kana sadar da zumunci ne ga dan uwanka ashe sadar da zumunci abin da ake nufi ba ka je min in je ma kawai shine sadar da zumunci ba sadar da zumunci na da fadi kamar yadda ya ambata daga cikin sadar da zumunci zaka kyauta yana daga cikin sadar da zumunci daga cikin sadar zumunci taimako na daga cikin sadar da zumunci sannan kuma wato wajen ainihin taimakawa mutum a cikin dukkan abin da zai cutar da shi na hana wannan sannan addu'a sannan sakin fuska na daga cikin sadar da zumunci sai ibn hajar al-asqalani shi ma bayanin sa yanda ya fahimci wannan bayani yace wal ma'ana al-jami ma'ana dai gamammiya ga sadar da zumunci isalu ma amkana min al kawai a takaice ka sadar da abin da wato ka samu dama na alkhairi dukkan abin da yake alkhairi ne kai kokarin wato yin sa ga wanda ke bukata wannan alkhairi mutum ka san kanka ka san kuma aikin alkhairi ka san aikin sharri ba wanda bai san aikin alkhairi da sharri ba idan ka tambaya kai min lissafin wato aikin alkhairi guda goma in baka yi sa'a ba zai iya kawo maka goma sha saboda aikin alkhairi yanzu mun ce mu lissafa aikin alkhairi a nan zai iya ɗaukar mu ma shi za mu yi karatun kawai mu tashi za mu dinga faɗa da kaza da kaza da kaza da kaza aikin alkhairi to shine ainihin ibn hajar ya ce ma'ana aikin zumunci shine mene shine sadar da wato alkhairi wato ga yadda ya samu a gare ka inda ka samu damar sadar da alkhairi haka ake shin kazatar ma'ana ka yi kyauta ka yi ziyara ka yi magana mai daɗi ka taimaka wa ɗan uwa musulmi idan suna cikin bacin rai ka yi ƙoƙarin fitar da su idan ba zaman lafiya kai kokarin shirya su wannan duk gaba ɗaya yana daga cikin sadar da zumunci sai ya ce kuma wato wa dab'u ma amkana min ash-sharri bi hasbi taqa wato ka sadar da abin da yake na alkhairi gwargwado kuma ka tura dukkan abin da yake sharri ne gwargwadon rayuwarka gwargwado yadda zaka iya ma amkana ke." wa kana aidai kuma ce innama yastamiru idza kana ahlur rahimi ahlul istiqama ya ce zumunci din nan yana iya tabbata ne da ci gaba da faruwa idan ya kasance su masu zarar da zumunci din nan ahlul istiqama mana mutane ne na kwarai musulmi ne na kwarai masu tsoron Allah masu kuma son ainihin shiga sun zama mutane masu sadar da alkhairi a rahim a duniya to wannan shine zai tabbata sadar da zumunci zai tabbata a wannan lokacin amma kuwa fa in kanu kuffar amma ya kasance kafurai ne cewa za su sadar da zumunci su ba sadar da zumunci suke ba yace aw fujaran ko kuma fajirai fa maqata'atuhum billahi hiya silatul rahim su ainihin yankewansu da ainihin umarnin Allah shine sadar da zumunci su a wajensu don haka za ka samu kafirai su ina ne wato za ya dadda barna ko a cuci musulunci mana shine saduwarsu za ka samu su kafirai su gaba daya a duniya ya za a samu musulunci ya samu cikas ya zai a samu musulmi sun shiga wani hali wannan jimala yake shi ne sadar da zumunci a wajen kafirai tashe kun ga ma'anar sadar da zumunci yana da girma ke ma'ana kenan yau mun gane ashe sadar da zumunci na da girma ma'ana amma sadar da zumunci mafi karfi shi ne ka sadar da zumunci ga iyayenka na farko iyayenka suna da rai ko ba su da rai idan ba sa da rai ya za ka yi sadar da zumunci gare su shine ka dinga musu addu'a ka dinga musu addu'a ka dinga musu sadaka ladan addu'a ya kai zuwa gare su ladan sadaka ya kai zuwa gare su ka sadar da zumunci a gare su kenan idan suna da rai kuma ziyara lokaci bayan lokaci in ba in suna kusa kenan in ba su kusa kuma tuntuban halinsu yanzu wato nesa ya zo kusa akwai wayoyi akwai ainihin labaru yanzu zai isa lokaci kaɗan sai a dinga tuntuba ana lafiya yaya ake in kana da wani hali kuma ka dinga taimaka musu ma'ana ba ma hali ba dole ne ka taimaka musu taimako ta dukkan wata hanya da zaka iya yi Allah ya mu dace wannan shine ainihin sadar da zumunci da abin da ya zo akan sadar zumunci ya tabbata kuma a cikin sahih wato sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ya nuna muna ma'ana yanayin sadar da zumunci ga tsakanin mutum da mutum bayan mun gano sadar da zumunci tsakanin mu'amala a cikin mu'amala sakin fuska da kuma kyauta da addu'a da kuma ya da alkhairi da kuma tun kuɗi dukkan cuta wannan ta mu'amala kenan to yanzu ziyara ta mutum da mutum ya ne ake nufi da sadar da zumunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysal wisal bil mukafa yace ba wai sadar da zumunci shine mukafi'u ba in an ce mukafi'u shine ka zo min yau gobe in zo maka ko kuma watan nan ka zo min ni ma watan gobe in zo maka ko kuma a ka bani ni ma na baka in baka bani ba zan baka ba yace ba shi bane sadar da zumunci Allah ake nufi ba to me ne ya rasulullah ake za zumunci yace walakin alwasal sai dai abinda ake nufi da sadar zumunci alladhi idza qut'at rahimahu wasalaha shine wannan idan da an yanke masa zumunci shi ya dinga sadar da zumunci shine abinda yanzu baya samuwa sai mu sai ce ni da je masa so goma amma shi ko so ɗaya bai je min ba dan haka ba zan sake zuwa ba ko kuma ya ce na kira shi so goma so biyar kenan ina kiran shi ba zan sake kiran shi ba to wannan kayan ki zumunci kayan ki zumunci sannan kuma wasu suna da fahimtar cewa sadar da zumunci ne kan ni da abin da zan kai musu don haka ba zan iya tafiya ba saboda bani da komai wannan ma kuskure ne da gaskiya abin da muka ambata nan duk gaba daya ba a ce muna idan za ka je ka kai wani abu ba aka ce ka yi addu'a ka je ka ga lafiyarsa ka duba shi ya yake shi ne abin da ake bukata to bangaren laifin laifin bangare biyu ne bangaren masu sadar da zumunci da bangaren waɗanda ake sadar musu da zumunci wani idan ka je masa mt haka baka je masa da komai ba alhali yana ganin kai kana da hali in ka je masa ba wani lemu ko kuma in ka je ka tashi baka sa hannu aljihunka ba sai ce ya zo komai bai ba ba wa ya ce a baka komai an sadar da zumunci to wannan wa'annan abubuwa guda biyu shi ke sa ba iya sadar da zumunci na farko wanda zai sadar da zumunci saboda al'ada ta gudana al'adar da ba musulunci yace ba ta gudana cewa kamar ya zama dole idan zan tafi lalle sai na sayi wani abu na kai masu wani ba dole bane ihsani ne ana son kai ihsani wajen idan zaka tafi kai musu wani abu amma idan baka yi ba dole bane abin da ya zama dole akan ka shine ka je din amma ba dole bane ka sayi wani abu kai ba amma ihsani ne in kana da hali kare dankon zumunci ne amma ba shi bane zumuncin sai wani ba kai ba don haka ya ma mu gane wanda ake kai musu ziyara da wanda ke kai ziyara duk mu gyara waɗannan manufofin namu mu gyara cewa idan ba ni da shi zan je masa don Allah sannan kuma idan na je masa don Allah shi wanda na je masa din kar ya harare ban zo da leda ba ko kuma ban sa hannu aljihu ba kar ya tunanin wannan shi da ya tabbatar da cewa lalle ya sadar da zumunci kuma Allah ya yarda da wannan sadar da zumunci ke sa a gafarta wa mutum a kai shi aljanna a take ba tare da wai an kula da azuminsa ba ko kuma karatun qur'aninsa ba ko kuma sallansa ko zakkansa ba a take sai a ce shi dan aljanna a cikin riyadu salihin mu wuce wannan hadisin daga cikin karatuttukan mu wani bawan Allah ne yana da wani aboki suna tare sai abokin na wani gari Allah ya sa je wani gari shi yana wani gari yake nan wata ran kawai sai kama guziri ya ɗauki guzirinsa ba tare da ma ya ɗauki komai ba kan hanyarsa kawai tashi bari na tuna da suwa ne barin je in sada zumunci in je in ga yadda su in ga lafiyarsu yana tafiya yana tafiya a tsakiyar hanya kawai shi ya haɗu da wani mutum ya ce wa Allah ina zuwa haka a wannan hanya ya ce wallahi ina da wani ɗan uwa ina son in je in ga yadda shi in duba lafiyarsa in ga ya yake shi wannan mutum ya ce a ah, kai bawan Allah ya taɓa muka wani abu ne da zaka rama masa alheri sai ce wallahi ba abin da ya taba mu amma zan masa ne dan Allah saboda mun jima ban hadu ba sai shi wannan mutum ya ce ni mala'ika ne da Allah ya aiko ni daga sama yanzu na sauko cewa in gaya maka ya gafarta maka kai dan aljanna sada zumunci da haka yan uwa sai mu kokarin sada zumunci wanda wato sadar da zumunci yana kawo alkhairi da yawa da dama yana kawo kuma daraja ga mai sadarwa don haka in kaje kaje ba a je maka ba kai dai ka tafi ka dinga tafiya kai me kake duba kana duba alkhairin da ke samun ka ne ba kuwai don an yanke min ba saboda kana son lafiya kana son tsawon rai kana son kuma karin arziki sadar da zumunci duk yana gadar da wayannan abubuwan gaba daya don haka sai mu kokarin sadar da zumunci sadar da zumunci kuma idan kana da daman tafiya ka tafi ka hawo mota ka tafi kuma sadar da zumunci wato ba ya ga cewa nesa ne ko kusa misali idan wani nan ga misali kamar nan ne gidanka masallaci ga gidansa a nan makauta za ka iya zuwa lokaci bayan lokaci rana kaza da rana kaza ko kwana kaza mun jima ban gani ba wani bari in shigan gaishe shi sadar da zumunci wannan yana da kyau ko kuma nesa in ba iya tafiya a garin kana da waya wani na jima ban gansa ban ji shi ba bari in kira shi mu sadar da zumunci wannan shine abin da ake bukata duk a lokacin da kai haka insha Allah ka sadar da zumunci kuma kar ka manta da shi a cikin addu'o'inka kuma duk abin da zai cutar da wani ka taimaka ka kare ya sani bai sani ba ka yi kokari ka tunkuɗe masa wannan cuta lalle ka sadar da zumunci wannan shine takaici karin bayani akan wannan sai Allah ya ce inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah ya kasance akan ku mai kula da ainihin ayyukan ku shine raqib dan haka malam eh, aya ta biyu sai ce وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا Allah subhanahu wa ta’ala wato gaba ta biyu daga cikin wannan ayar ko kuma aya ta biyu Allah subhanahu ta'ala bayan ya yi bayani wato kiran mutane duk mutane gaba ɗaya cewa a ji tsoron Allah sai ya nuna mana kuma me yasa za a ji tsoronsa za a ji tsoronsa ta hanyar cewa shi ya halicce mu wato halitta ta inda ba mu sani ba na farko dai ya halice wato wanda aka samo halittarmu a wajen shi na annabi adam da kuma wanda aka samo a wajenmu na biyu ne hawa su biyu a wajensu ne wato aka samu yaduwan al'umma gaba daya to wannan ke nuna mana lalle daga cikin abin da ke nuna mana cewa lalle ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wataala shi yasa sai ya ambace mu ya nuna mana ni'imar da ya mana wajen ya halicce mu halitta kuma ya daidaita halitta mu ya kawata mana halitta don haka sai ya ce mu ji tsoronsa sannan kuma ya ce kuma mu ji tsoronsa da karo na biyu kuma wajen duk lokacin da aka haɗa mu da shi mu yi ƙoƙarin bari kuma mu ji tsoron yanke zumunci tsakanin mu to umarni ta gaba sai ya ce wa atul yatama amwalakum wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا يتي وآتوا اليتامى أموالهم كبا مرايو دوكيو ينسو ولا تتبدل الخبيث بالطيب كركو تنجا ممونا دمي كاو دقسكن دوكيو مرايو ولا تأكلوا أموالهم كركو تدوكيو ينسو إلى أموالكم زواغا دوكيو ينكو معناه كركو هذا دوكيو ينكو دوكيو ينسو دناكو ku ainihin barnatar ko ku shinge yin haka wato hada dukiya ko cin wannan dukiyar na marayu ku hada da na ku cinye wannan aikin innahu wannan innahu yarje ila wannan afl zuwa ga wannan ci yace yin haka kana uban kabira ya kasance zunubi ne kabiran mai girma to malamai suka ce bayan Allah ya ce a ji tsoronsa to ta wani hali za mu ji tsoronsa mu ji tsoronsa na farko dai shi ne ya halice mu wajen kuma wato shi ke da iko a kanmu wajen ya kama mu saboda ya halice mu da dukkan wato yanayin halitta a gare mu sannan umarni na biyu an yi azafin wannan atu ya tama ga ainihin wancan wattakullaha mana wattaku ittaku rabbakum da kuma wattakullaha sai aka ce wa atu ya tama mana aka yi azafin wato ainihin wannan zuwa ga wa'ancan don me don a nuna muna wato maraya girman maraya girman ainihin hukuncin maraya a cikin musulunci sannan kuma don a nuna mana cewa wannan wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ba maraya kariya kuma cikin musulunci ana ba maraya kariya kuma maraya na da wani irin darajar da idan mutum ya kuskura ya taba shi lalle kamar wato ya taba Allah ne don Allah da kansa ya ce a ji tsoronsa kuma wato ainihin a taimaka ma rayukar a ci dukiyarsu a ba su duka ɗaya dukiyarsu to nan an ce wa atulu ya tama amwalar ku ba ainihin marayu dukiyarsu atul ya tama marayu to malamai suka ce wannan ayar na nuna mana wani halaye ne irin na jahiliya mana ita wannan ayar za ta faro mana bayani wato akan jahiliya in an ce jahiliya wasu irin munanan wato al'ada ne da ke gudana a cikinsu wanda ba kyau wanda da musulunci ya zo ya kore wasu har wasu ma ya sa ya tabbatar da cewa yin wannan ma kafurci ne daga cikin abin da yake kafurci ne shine sujada ko kuma bauta ga gumaka daga cikin abin da yake munanan ayyuka ne shine irin wannan shine ainihin cin dukiyoyin marayu shine kuma wato rashin kula da wato hakkin mata duk zamu je su a karkashin wannan don haka yanzu zamu fara bayani akan jahiliya to idan an ce jahiliya yan uwa shin jahiliya na nan in ana zancen cewa jahiliya jahiliya akwai bambanci tsakanin jahili da jahiliya ya kamata mu rarrabe wannan mu gano su daga yau sai kai yi kokarin auna ayyukanka da kuma abin da za ji a nan yau idan kana da irin wannan ayyuka to kai kokarin bari ba alkhairi a ciki don ba tsoron Allah a ciki ba imani a ciki wato jahiliya wani irin mummunan aiki ne da ake yi kafin zuwan musulunci daga ciki bari mu dan wato tuntubi wasu abubuwa daga ciki daga cikin jahiliya su kafin su zo kafin musulunci ya zo suna da wasu yin halaye wato kyakkyawan halaye na karamci suna da kuma munanan halaye na zalunci daga cikin kyakkyawan halaye na karamci shine ainihin taimaka ma kabila kabilanci wato suna haɗuwa a kan kabila ba za su yadda a taba wani daga cikin kabilarsu ba na kabilanci kenan mana suna da ainihin zuciya cewa da wani ya rasa a cikin a cikin kabila a ce kabilan wani an samu cikas a cikin su gara su mutu gaba ɗaya suna da wannan ainihin al'aiki na alkhairi sannan sharrin kuma daga suke da shi a wannan lokacin kuma kabilancin na iya sa cewa a zalunci wasu kabila mana idan an fi wasu karbi sai a cutar da su to bai musulunci ya zo ya kore wannan daga cikin al'ada ta jahiliya wato shine mata ba su da daraja lokacin da mace aka haifi ta yi wato mutum yana da matarsa idan ta haifi mace sai kaga ainihin idanunsa sai ya canja wa idza bushira ahduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala an yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun wato idan an ba wani bushara daga cikin su jahiliya dinnan, nan akan abin da aka haifa masa mace wato sai ji ba daɗi sai ji kawai ina zai koya yana koya ma daga mutane saboda mummunan abin da aka bashi bushara da shi har yana ganin cewa a yumsikuhu ala hunin am yadussuhu ya rike wannan abin akan kaskanci ko kuma ya tura shi a kasa kawai karshe shi zuciyarsa sayariya masa kawai gare je tura a kasa shine wa idal mawuda da su'ilat bi ayi zambin kutilat shine irin wannan halaye na jahiliya ya kasance mata ba su da wato ainihin mene ba su da daraja har ya kai wani mutum daga cikin sahabbai ya zo wataran yana ya zo gaban manzon Allah ya zauna daga cikin irin munin ayyukan da suke a jahiliya ya zo yana kuka ya ce ya manzo Allah na yi mummunan aiki wanda idan na tuna ina jin ya zan yi a wajen Allah me zan ce wa Allah sai manzo Allah ce wani irin abu ne kai bayan ya musulunta kenan sai sai ya manzo Allah ina da wata ya yar karama haka mace ce tana ce min baba baba kullum idan ta ganni tana jin daɗin gani na tana mura ni kuma idan na ganta ba wanda nake ki a duniya irin ta shikenan wata ran kawai tana baba baba kawai sai na ɗauke ta ina tafiya ina tafiya da niyyar cewa yau zan halakar da ita tana ta min baba irin wasa ne na baba na dauke ta ni kuma fuska a murtuke ina tafiya sai ya kai wajen rijiya sai ce sai na kai wajen rijiya kawai sai na ga rijiyan kawai na dauke ta na jefa a rijiyan tana baba baba har shi kenan shiru manzon Allah sai ya zubar da hawaye a wannan magana sai manzon Allah ce maimaita abin da ka faɗa me kace sai ya kara ta manzon Allah ya ce me kace ya kara maimaitawa shi manzo Allah ya ce amma musulunci yana ainihin kankarwa al-islam ya duk ma qablahu ana gafarta wa mutum ana gafarta mutum to daga cikin halayen sifofi ta jahiliya kenan to shine binne ya mata da rai to daga cikin halayen shine irin wannan a hana marayu dukiyoyinsu shi yasa Allah da ya ainihin wannan sifofi ta jahiliya sai ya kore yace ku ba marayu dukiyoyinsu wato ku ba su su dukiyoyin da ya zama nasu ne aka mutu aka bar musu gado marayu kuma ko mata ne ko maza to su abin da yake a marayu a wajen su ya kasance wato idan ya kasance an mutu an bar gado wanda a cikin dangi ne 'ya'yan shi wannan mai gado in akwai kanana a ciki shi babban da shi ke gajewa in akwai mata ma shi zai gaje wannan dukiyar na yaran da matan gaba ɗaya ce su masu rauni ne babba daga cikinsu sai ya gaji wannan dukiyar gaba ɗaya shikenan sai ya hana su dukiyar shi yasa sai Allah ya kore wannan yake wa atul yatama amwalu ku ba ainihin wato marayu dukiyoyinsu wanda malamai suka ce wannan zahiri ne cewa atul yatama ku ba marayu dukiyoyinsu in an ce maraya kuma shine wanda yake bai balaga ba yaro karami wanda bai balaga ba to yanzu ya za a ba shi wanda bai balaga ba a dukiyarsa to sai malamai wasu suka ce ma'ana abin da ake nufi a nan mana lokacin da jahiliya suke irin wannan gadon dukiya na zalintar su marayu din nan sai Allah ke tabbatar musu da cewa ku ba su dukiyoyinsu ba yana nufin zahiri a ba su a doka a ba su zahiri ba mana Allah na nufin ku tabbatar musu da dukiyoyinsu ainihin a gane ga dukiyoyin maraya a gano cewa wannan ku tabbatar da cewa wannan dukiyar maraya ne wannan ba namu bane shine atul ajtama amwalahu wasu kuma suka ce a'a bayarwa ta hakika bayarwa a wato iri biyu suka ce ya a nan ana iya kiran ya tama bayan ya girma ya bayan ya girma bayan ya kai shekaran balaga yana iya wato wanda baya da mahaifi wato ko da ya balaga ana iya ce masa ya ci amma majazin ba hakikatan ba don haka sai Allah ya ce a ba su dukiyoyinsu mana an kirayo su da sunan marayu akan kula da yadda suka kasance a da amma ba ana nufin a basu suna kankantar su ba haka wasu malamai suka ce wato in sun girma a basu dukiyoyinsu amma ana iya samun sunan marayu a basu wato majazan ba hakikatan ba wasu kuma suka ce a abinda ake nufi atul maraya atul yatama amwaluhum abinda ake nufi mana su marayu ku kula da su ku ajiye musu dukiyoyinsu ku kula da rayuwarsu ku kula da ci da shan su ku ba su ainihin wato kula wajen lafiyar su da karatun su da dukkan wani abin da rayuwa ke bukata ku ba su haka mata ma wanda aka rawa dukiya ma su ma ku ba su haka mana abin da ake nufi in mun dauki wancan cewa yatama ana nufin cewa manya ne a ba su dukiyoyinsu shine itibaru makani kamar yadda malamin balaga suke cewa an kula ne da abin da ya taba kasancewa tare da su da can su marayu ne amma yanzu suka zama baligai don haka a ba su amma sai aka kira su da sunan marayu to wannan kuma suka ce ya tabbata wato ainihin cikin Kur'ani ma haka lokacin da wato eh, annabi Musa ya mujadala da fir'auna wato masu safi na fir'auna da annabi Musa da annabi Musa ya yi rinjaye a kansu me suka me a ainihin Allah ya ba mu hikaya aka ce wa alkas maza asaru sajidin ko wa maza fa ulqiya as-sahratu sajidina qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun ko bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun wa ulqiya as-sahratu sajidina sai wanda suka yi sihiri innan sai suka faɗi suna sujada to kun ga sai malamai suka ce ai an ambaci cewa saharatu kuma aka ce sajidina mun san ko mai sihiri baya sujada amma kuma sai aka ce sai suka fadi suna sujada ma'ana malamai suka ce itibaru ma kana ma'ana an kula ne an kira su ne da suna abin da ya taba kasancewa da su sai aka kira su da wannan suna hmm. nan ma haka ne don haka wato za a iya cewa atu da a amwalahum ana nufin a ba baligai wanda suka balaga a dukiyoyinsu sai kuma wala ta tabbatar da habisa bitayyib wato karku canje habis tayyib to wannan malamai suka yi maganganu kamar haka daga cikin wanda suka yi maganganu akan menene habis menene tayyib ma'anar habis da tayyib ma'ana cikin dukiyoyin marayu ana iya samun dukiyar maraya wani lokaci ana samun kuɗi ne wani lokaci ana samun dabbobi ne wani lokaci ana samun gidaje ne wani lokaci ana samun motoci ne mu a zamanin mu na yanzu su kuma a zamanin su na da ana samun kuɗi ne da kuma dabbobi amma mu yanzu ana samun kuɗi da dabbobi da ainihin motoci ma duk ana samu to me ake nufi cewa wala ta tabaddal khabitha bit-tayyib wannan malamai suka ce Allah yana magana ne da waliye masu kula da marayu masu kula da marayu ku ji tsoron Allah kar ku canja mummuna da mai kyau menene mummuna sai ka ce dukiyoyin marayu su ne mummuna ta wace hanya ta hanyar an haramta muku tunda an haramta ya zama mummuna abu ku rike a wajen ku wajen ku ci amma ba ku kula da shi ba mun gane wajen idan za ku ɗauka ne domin ku ci to ya zama mummunan dukiya a wajen ku amma idan za ku kula musu da shi domin su girma ku ba su dukiyarsu ya zama dukiya mai kyau shi yasa sai Allah ya ce wala da tabaddalul khabitha bitayyib kar ku canja mummunan dukiya da mai kyau ku kuna dukiyanku da kuka kai kasuwanci mai kyau dukiyar marayu kuma suna nan to kar ku canza dukiyar ku wato da naku mai kyau din kuna nan gashin naku sannan nasu wanda kuma yana tare da su nasu ne ku ɗauka ya zama naku kar ku yi haka ko kuma a kar ku yi musanyen wannan dukiyar ta bangaren cewa gida ne da gida maraya yana da gida mai kyau wanda wato babban floti ne ko kuma yana da floti yana da floti guda ɗaya full floti kai kuma kana da rabin floti sai ka canja wannan fulotin ka ba maraya rabin fuloti ka dauki fuloti daya shine al-khabis bit tayyib yanzu kaga wannan fulotin da ka canja din ya zama khabis a gare ka saboda ya zama haramun don dukiya ne na maraya ka canja kai na ka tayyib din sai ka dauka wanda bai kai na shi wato jayyid ba sau a wannan lokacin wannan canjin ya zama khabis ya zama ainihin haramun ya zama mummuna abu wajen ainihin fuloti in gida ne da gida in mutum kana da gida wani karamin gida maraya na da babban gida to karka canja babban gidan da karamin gida mana ka ba maraya kananan gidajen kai ka mallaki manya-manyan gidajen wannan wala ta tabbatar da habis bi tayyib amma motoci ne haka ne ana da ainihin manyan motoci tirololi akwai sabbi akwai matattu kai naka matattu nashi sabbi Kar ka canja wannan ainihin matattun da sabbi nashi ainihin in ka canja wannan ya zama khabis kai naka kuma ya zama tayyib da kake naka tayyib ne ka bashi ya zama tayyib shine wala tatabaddal khabis bit tayyib to wannan maganganun an samu magabata sun yi irin wannan magana daga cikin su an samu eh, sa'id bin musayyib sayyid tabi'in kenan da kuma ainihin ibrahim an-nakhai da kuma ibn shihab az-zuhri da kuma imamu sudi sun tafi akan wannan magana abinda na faɗa suka ce abinda ake nufi anan kai waliyi wanda kake kula da dukiyar maraya kar kai canjin dirhami da dirhami dirhamul jayyid wa bid dirhamir radi wato kana da dirhami mummuna shi nashi mai kyau ne sai ka canja wannan dirhami misali irin fojin ko kuma jabun kuɗi kai ka taro kuɗin ka jabu jabu da yawa ka tara a wajen ka. shi kuma yana da kuɗi masu kyau original yana aje kai ne kuma ke mallakan wa'annan wato ka kula masa da shi sai kai kokarin canja jabun da mai kyau don shi nashi ya zama jabu ya tashi ya ga kawai ai mahaifinsa jabu ya bar masa shine ainihin karkai wannan ko kuma kun dabbobi ne suka ce karka canza ashatu bishat rai jayyid bishatin radai wato mahzul karka yi kokarin canja wato tunkiya mai kyau da kuma mummunan tunkiya kai tunkiyanka ba kise ba ba ta girma ba baka iya kula da ita ba na maraya kuma wato sun girma suna da kyau suna da lafiya karka canja su da ainihin naka mummuna kar ka bayar da wannan haka ainihin wa'annan magabata suka yi wannan magana cewa kar a canja wato wa'annan mummuna da ainihin kyakkyawa saboda yin haka wala ta kulu amwalahum don haka kar ku ci dukiyoyinsu ila amwalikum zuwa ga dukiyoyinku wasu malamai suka ce ila dinnan malan sama amwalikum mana karku ku ci dukiyoyinku tare da dukiyoyinsu ta yaya karku ku haɗa dukiyoyinku da dukiyoyinsu ku tafuta domin ku cinye in wajen ci ne amma kuma ai suratul bakara ya ba mu labari cewa babu laifi ku haɗa dukiyoyinku da nasu idan za ku musu adalci wa in tukhalituhum fa ikhwanukum idan kun haɗa dukiyoyinku da nasu ɗan uwanku ne amma dai idan ya zo ta hanyar cewa za ku ci ne to lalle kar ku kusura ku hada dukiyoyinku da na dukiyoyinsu da naku da nufin za ku cinye Allah ya hana ku wannan sai Allah ya ce hu kana huban kabira lalle in haka ya zama hub ya zama zalunci ne mai girma wanda yin haka zai kai mutum zuwa ga wuta wanda yin haka zai sa mutum wato ya ainihin hadu da narkon azaba mai girma da haka ne ya tabbata a wani wato magabata a muqatil da kalbi suka kawo wato hadisi cewa dalilin saukan a wannan aya shine wani mutum daga kabilan gadafan ya kasance yana da dukiya mai yawa a wajensa amma nan dan dan uwansa ne yana da wani dan uwa uwan ya rasu sai ya bar masa dukiya mai yawa ya kula da wannan ainihin dukiyar wannan yaron ya rasu sai yaron ya gaji wannan dukiya. shikenan falamma balaga yayin da yaron ya balaga ya isa a bashi dukiyarsa sai ya nemi dukiyarsa wajen shi wannan wato babbansa shi babbansa sai ya hana shi a take yana hanawa fa nazalat hazihil aya sai wannan aya ta sauka sai wannan am da yake mai tsoron Allah ne mai imani ne sai ce na'udhu billahi min al kabir kabir yace muna neman tsari ga Allah daga wannan hobi mai girma in an ce hobi shine zunubi mai girma ina jin tsoron Allah kar Allah ya kama ni da zunubi mai girma wa raddal mal sai mai da dukiya falamma qadal fata yayin da ya ba shi wannan yaron dukiyarsa mal an fakahu yaron shi ma gaba daya sai ya ciyar da dukiyar gaba daya ya bayar da dukiyar fi sabilillah wato su ba abin da ke gaban su ba kenan tara dukiya ba sai ya bayar da dukiyar. fi sabilillahi fa qala alayhi salatu wa salam shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya riba da dukiya sai annabi ya ce sabatal ajru wa baqiya alwizru lada ta tabbata zunubi kuma ya rage a sai sahabbai suka ce wani irin yare ne manzon Allah ya muna haka sai suka ce fa kaifa ya rasulullah ya hakan zai kasance ya manzon Allah sai manzon Allah ya musu bayani yace sabatal ajru lil gulam ladan ta tabbata ga wannan yaron wa baqiyal wazru ala walidihi laifin dukiyan kuma yana kan mahaifinsa don haka kai da zaka tara dukiya dukiyan ka tabbatar da kai da mai hisabin dukiyan dalla dalla kafin yaron gada wato kana tara dukiyan ne idan ka mutu yaron zai gada to shikenan dukiyan ya zamo mai inda ka tara shi lalle za tambaye ka ba ruwan yaron yanzu yaron shi ne zai fara aiki da in ya gaji dukiyan ya zama nashi yanzu shi ma zai za a fara masa lissafi akan wannan dukiyan amma kai lokacin da ka tara yan yawa to kai lissafin dukiyar za a ma tukunna to shine manzo Allah ya ce lalle lada ta tabbata ga yaron tun da yaron da aka bashi ya sadakar da dukiyar dukiyar gaba daya ladan ya zama nashi amma kuma laifin da wannan dukin ya jawo na mahaifin ne saboda mahaifin bai sadaka ba kuma bai bar wato ba mamaki ba alkhairi a cikin dukiyar duk wani abin da ya faru a dukiyar dai za a tambayi mahaifin ne amma kuma abin da yaron ya da shi a yanzu a matsayin nashi ya zama ladansa da haka ne za mu tsaya a nan insha Allah lokaci yayi darasi na gaba kuma insha Allah za mu ci gaba a hukuncin wato aure kuma da hukuncin menene kuma misalin jahiliya don haka yanzu za mu dinga bayani akan wato siffofi na jahiliya sai ka auna kanka ka gani yanzu mun fara insha Allah gobe za mu ci gaba za mu ci gaba da bayanin su masu yawa insha Allah mu gano in an ce kai kana aiki irin na jahiliya ya kamata ka dora hannu aka ka tabbatar da lalle mummunan aiki ne sai ka guje masa gaba daya amma an ce kai jahili ne yana da sauki za mu zo mu ji bambancin su insha Allah wannan kuma zai kasance darasi na gobe ne abinda na faɗa mana daidai Allah ba mu ladarsa wanda kuma kuskure ne ko tuntuɓe harshe Allah ya gafarta min da ni da ku gaba ɗaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh